majalisunmu na 23 ko ashirin da hudu a cikin littafin ahmi hudu ne a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim muna bayani akan abin nan alwaqtu wa hayatul talib sihiyya za mu tashi abu na hudu a ƙarƙashin wannan ta tsafta akwai ɗaliban da sun a can da sai su ce su ba su da lokacin mayin wanka ko saboda tsabagen son karatu sun yi daidai to za mu ja wannan karatun sannan kuma akwai ɗaliban da su kuma sai su ce ai ba sun yi latti me kada ya ce ya tsaya yin wanka ne kada su ma sun yi daidai a ce wanka ya sa mutum yi latti wanka ya sa shi ya latti sannan a cikin ɗalibai akwai waɗanda za ka samu su sun yadda wani ya sa riga sai sati da ita duk inda ya zo ya zauna ko da kai domin kana da dama sai ka fesa turare eh, ka ga biye daidai shi ba sannan akwai kuma mutahannikai su waɗanda su kuma ɗawawi ne su su rayuwar ɗawi su suke yi sai ce ɗalibin ilimi ne amma a rana sai ka kaya kala hudu in yi ban shi sai ya fito sannan man shafawan shi kala biyar goma ne to duk wannan sun yi daidai abin da yake halakar da al'umma kamar yadda malamin qayyim ya faɗa a cikin alfawa'i shine ko dai ya kasance kaga ibn jawzi ma wanda a cikin saidul khatir shine ko dai ka sun malu ila Tafri ko kuma malu ila ifrat wannan sune musibin duniya ko mutum ya gaza kaiwa inda ake son ya kai ko kuma ya kai inda ake son ya je sai ya wuce ba ya ruga da gudu kuma kaga dukkaninsu da damuwa tsakiya ita ce daidai kullum abin da musulunci ya zaɓa mana mu zama muna tsakiya النظافة البدنية من الأوامر المساعدة fil الحفاظ ala الصحة الإنسانية lallai tsaftar jiki tana ɗaya daga cikin dalilai suke taimakawa wajen tsara lafiyar ɗan adam tsafta shi yasa sun faɗa suka ce gidan da ake tsafta to ana yin a game da cututtuka waɗanda inda cututtukan nan za su sauka a gidan sai a ninninka abin da wajen kashe kuɗi sai a ninninka abin da ya kamata da tsafta ake yi ba a kashe kila ɗaya a cikin hudun abin da ake kashewa aka kashe na wannan maganin ba ka lura za ka gidajen da ake kidanta yara suna kuraji haka nan yaro na sosa gaye duk mutunci kazanta ce ke jawo irin wannan ka ga bini bini gida a ce an yi kwalara to kana duba sai ka ga akwai kazanta a wannan gidan wala budda min al-inayati biha wajibi ne a kula da tsafta ma'a a ha, tare da kuma sa matsaftar lokaci hasbin zurufi wal ahwali gwaggwadon zarafai lokutan mutum wal ahwali da kuma yanayensa likai ya kuna ɗalibu ala nizamin domin ɗalibi ya kasance akan tsari yake kada ya zama ya za ku ɗalibin da in ya shiga bayi sai awa uku Karasa mai mutum yake kamar yana da aljanun bayi me za ka yi a bayi sai awa uku awa biyu me za ka yi a cikin bayi mutum ka rasa mai mutum kuma idan ya fi da za ka ɗauke shi hutu bayan kwana biyu za ka ga bai canza ba yana ne da yake ba canji kaga wannan babu tauƙiti ba kula da lokaci ko ko mutum sai ya gab da lokacin da za a kira sallah shi kenan kuma sai shiga bayi ya ce zai wanka wanka kuma kawai wanka na tabarruji ba wanka na tsarki ba kaga babu kula da lokaci ya tozarta sallah ko kuma su ya ga daidai lokacin makaranta ya yi duk da lokacin makaranta sai ce bari ya shige je wanka kaga duk wannan ba daidai bane kuskure ne shine ma a ki haɗu tare da yima wannan lokaci Za ka ga idan an shiga wasu wajaje inda ake haɗuwa mutane da yawa kan bambanta mutanen da suke da tsari musamman abin da ya shafi tsaka na kantina muna tafi lokacin shekarun baya can sai ga masu tsari sai mutum ya tashi ƙarfi kamar uku sai tafi je wankan shi ukun asuba ukun dare kaga ba jama'a amma an kabar ita ce sai a zahar ta yi to sai aka ga layukan bokitai sun kai ashirin ko talatin a gaban ka kuma sai kowa ya shigo sai wani ya kai ne na talatin ashirin da tara suna gaban ka yanzu za ka yi wanka haka in an tafi aikin hajji haka za ka ji ana yi za ga wasu ba su da tsari amma masu tsari sai su amfani da wannan damar lokacin da kafa ta ɗauke sai su je su gabatar da wannan tsaki tasu domin kare shi don musu lokacinsu ya kuru dukko a shek yusuf al-karazawi haifi zahullah fi kita da fiƙi tahara mala al-karazawi ya ce a cikin tafin sa fiƙi tahara walam ya tamma dinin babu wani addini a tarihi da ya ba tsarki mahimmanci wannan zafi da kuma tsafta umuman gabaki ɗaya kamar kan madinul islami kamar yadda addinin musulunci ya kula da tsafta da tsarki akwai bambanci tsakanin tsahara da nazafa tsahara ana yin ta ne ta abujan tsarki ana yin sa ne a matsayin ibada nazafa kuma ana yin ta ne a matsayin hadiyyan a matsayin al'ada abin da bambanta suke ke ba tsahara suna ne na ibada amma na suna ne na al'ada mun gane? fahatan mafi na zafacin insani addinin musulunci ya kula da tsaftar ɗan adam shi ya sa ya zama akwai sunan fitrat akwai sunnoni na fitra wanda annan suna ya lissafa a wani hadisi guda biyar a wani hadisin kuma ya lissafa guda goma duk idan ka kalli waɗannan abubuwan za ka ga tsafta ne yanke ƙubba yanzu ka mutum ya ba ƙubba za ku za ku haka kamar mai cin kare sai ka ga abin ba ina kyau sai ka dauke shi ƙazami haka ka ga mutum ya zo ya bar gashin baki haka duguzin duguzin shi yasa shi ma ba haushe ai suka yake yi amma mafi yanci mutane ba su gane ba gwamna lugat gwamna lugat wanda ya zo ya kawo mulkin mallaka najeriya ai yana da gashin baki a nan yake barin bahaushe da ya tashi sai sa sai ce majina gwamna majina ka sha ka ba za ka sha majina ba majina gwamna kuma yi majina ne ake da ita ta ce ta ake kau da ita ake ta ce to bahaushe da kima da goma sha biyu bahaushe ya ce haka sai ce majina gwamna to da ta sai aka samu comrade comrade jahilai ba ma mafi yawancin comrade ai jahilai ne da kaji mutum ana ce mai comrade katon jahili ne a musulunci mafi yawancin comrade din nan jahilai ne su suka fi ba musulunci matsala comrade mafi yawancin su jahilai ne na kara na samu ku ba suna bane mai kyau kamar a kasashen masar ne kaza an ce afandi ko hawaja su ne ai su ne comrade ai afandi ba za ka ji sunayen yawan zana ce musu afandi afandi afandi kasashen masar to duk su ne comrade ne suke duniya ba ta zama lafiya inda comrade comrade comrade ba da suke zaman lafiya a duniya sharri suke ta abin kata Allah ya raba mu da su to su irinsu sai suka zo sai suna burin majina sai a ce wai majina gwamna sai mutum ya tara gashi sai ya aske gemu sai ya bar tashin bantala kawai shi ke ya samu wani bantalan wando ya samu wani katotin takalmi ya rika sawa shi kenan baya sallah baya salati da wata ran za a yi kuskure kake karanta fatiha wallahi tallahi hankalin hankalinka ya tashi wannan shine matsalolin mu to haushe shi ne tashi wannan da sai da ya ga dabbobi sai ce majina gwamna su kuma kazamai da suka ce ai majina suke son su kafari yanzu ko yaro ne ka kashi da majina me kake masa goge masa kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga giduna usama ibn zaid radiyallahu anhu yana yaro sai gan shi da majina sai ce mana na ishi ta kace mai majina sai na na ta ya haka sai kyama sai man sama ya ɗauko shi da kanshi sai ya katse mata matsayin su sai ce wallahi da usama kan mace ce ya da zan masa kwalliya mai wanka masa kwalliya kuma in zan aurar da shi sadakin ta sai ya tsada na na ji tun daga ranar da ta ga usama da majina sai ta sauri ta kira shi ta share mai majina shi shine sai kaban majina kaban majina wai gashi ne fa ake nufi wasu kuma su ma gane jawabin kuɗi musamman yan mutsumutsin nan majinar gwamna sai mutum ya aske gashin baki sai ba tsakiya na haka wasu yan boko su karkai in ka je ka ga hoton lugat lugat haka za ka gaina da shi to lugat ne za a koyi da shi katan kafiri wanda ya zo ya kace ƙur'ani a najeriya ka na constitution shine za a zo ana koyi da shi ya kamata yan boko su zama suna da hankali in akwai wanda ya kama na sharri a kasan nan ba kamar lord lugat shi ne ya aje ƙur'ani fa gefe guda ya ce ba ƙur'ani ƙur'ani aikin shi ya gama ya kawo constitution ɗin shi daga sarauniyar ingila sarkin ingila kai lokacin namiji ne na shirya to musulunci ya kula da tsaftar gida tsaftar mutum wani zafi baiti sannan kuma da tsaftar gida da tsaftar gida wasu ku afuwan wasu ku su san yin wannan lafazan da matsalolinsu irin su magaɗin da waye da waye da waye sai wani su fassara ya mun fassara ya ce da wani niki wallahi ba da wani niki ba cikin niki niki kwamaret yan kwamaret kwamaret ɗin nan za a gansu yan tafi ne kuma jahilci ne ke sama ka kira kanka da kwamaret ai asali suna ne ma na fasha na na na na na na abin nan kai na rasha sunan yan rasha ne yan gunguzu sun gurguzu ne wanda ba Allah ba lahira su suke sa ma kansu wannan suna don ne za mu komiya miyagun sunaye ba mu san asalin su ba mu ƙasa ma kanmu da sunan wai kai ma'aikacin gwamnati ne dan ƙungiyar kwadugu shi ke su suka fita ma kansu ya wannan sunan ƙungiyar kwadugo a ce ai za a zauna da su da gwamnati suna yajin aiki a ce sun ƙiyarta sun tashi sun fita ba daidai ba ne yin wannan duk sunaye ne na banza sai a sunan musulunci za ku ci tariqi sannan musulunci ya kula da ta hanya ta bayan gida a hanya sannan annabi sama ya nuna cewa dama kadanta a hanya ta kan imani ne ko ba haka yace ba al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العزاء عن الطريق وإن الحياء لمن الإيمان ko wa innal haya ala shu'batun min al-iman a wata riwaya kaga ha hanya fa wanda za su fi jiri sannan ga kafin masallaci aka hana aikaki a masallaci manzo Allah ce yake ce kaki a masallaci zinibi ne idan mutum har ya kuskure yayi to ya rufe wa gairi zalika da makamantan waɗannan nau'ukan na tsafta musulunci ya tsara su in ji mala alkarbawi hatta sha'a bainal muslimina duna ghairihim har sai da wani karin magana ya yaɗu a tsakanin musulmai ba za ka samu wannan karin magana a wasu waɗanda ba musulmai ba annazafatu minal imani ba haka mutane suke ce ba har ma hatta zannuhu hadisa eh har sai da aka zata hadisi ne walaysa hadisi innama huwa qawlun hakimun magana ce ta hikima cewa tsabta na cikin imani fi hini kana ba'du rijalil adiyan fil usul a lokacin da wasu mazajen addini dama rijaluddin wannan shi kan shi Ilahi ne na kiristoci eh, sen-sens ɗinsu fada-fadansu waliyansu su ne suke musu rijaluddin wasu suka kuskure suka ɗauki suna ce malamai a wani rubutu na Sheikh Ali Tantawi rahmatullahi alaihi dariqul jannati dariqul la ya kunkushi mutane akan wannan lafazin na rijaluddin mu musulmai ba mu da rijaluddin sai dai ulama muke da su muna da al'ulama wa ba mu da rijaluddin har wasu daga cikin mutanen da ake ci musu rijaluddini na kiristoci al wusta a zamanin nuka na tafiya kun san bature da ya tashi shi duniya tashi ce wai hatta tarihi da zai kasa yadda tarihi da sai ya kasa tarihin duniya gida uku akwai a tarihul kadi akwai a tarihul ausatu sannan kuma akwai a tarihul hadis a tarihul shine tarihi na canda daga farkon halitta in yana da ra'ayin darwin charles darwin wanda ya kawo nazariyatu tsawur cewa asalin dan adam ma ba ba ba ba ba ba mutum bane asalin sa da biri ne kuma aka ake koya mu musu ba eh Gyralopithecus, eh, Australopithecus, eh, Homo sapiens, Homo habilis, Homo sapiens ko? Shi kenan ya juye yana haka yana haka Ai ya zama Homo sapiens ne wai asali ne. shi yasa idan sun tashi sai su ce asalin adam daga afirka ce ai sharrin kenan kun gane natijar ai asalin ɗan adam daga biri ce asalin ɗan adam daga biri ce sannan ɗan adam ɗin farko da aka fara tsinta an fara tsinta shi ne a afirka ɗan afirka birai ne shi ne mandikin shi ne mandikin ka'idan ke kenan kaga in mutum yana tare su tun daga wannan tarihin shi ne suka ce mishi a tarihul kadi zamanin nukan suna suke ce musu al'usurul kadi ne eh. sannan sai suka da al'usurul wusa ko a tarihul ausar tarihi na tsakiya shi kuma wannan tarihin nasu na tsakiya shi ya fi muni domin a lokacin bature ne yake cikin duhun jahilci mu kuma wannan usuru al'usurul wusta din na turawa mu kuma su ne daidai lokacin da musulunci yake bayyana musulunci yake kanshi musulunci yake faransa ke bayyana su in sun tashi ba za su faɗi wannan ba wannan wani marubuta wasu daga cikin waɗanda 'ya'yan turawa ne su suka ɗauka kawai in sun tashi su faɗi wannan to sai kuma abin da suke cin su al'usulul hadisa ko tarihul hadis wato sabon tarihi na baya-baya ce nan bayan basura ya fita daga wancan kantin jahilci to a wannan lokacin da suke ciki kan ruhubani filgarbi kamar fastoci da fada-fada a yammacin duniya irin su ingila irin faransa irin Jamani, germany spain irin su portugal da makamantansu ya taƙarrabu na ilallahi bil ƙazanta ma ibada a wajensu a wannan zamanin suna neman kusanci da Allah da kazanta sai mutum ya zauna duk wani baya wanka baya wanki baya komai janaba ta kama shi ba zai komai ba saboda ne saboda yana son ya zama waliyin Allah ya ƙara samun daraja wai a wajen Allah da kazanta walbuɗi a istikdamin ma'i sannan kuma suna nisanta amfani da ruwa hatta ƙala ahaduhum har wani daga cikin marubutansu yana ba da tarihin wani kidisi wani wani wani saint wani walili wani fata Ya ce yace yarhamullahu al-qiddis fulanan laqad asha 50 sanatan wa lam yaghsil rijlaihi ce kai Allah tsara ma hadawa na rahama shekarun shi hamsin bai wanke kafafuwan shi ba saboda kabagen kazanta shekarun shi hamsin ku ji fa عاش لقد عاش خمسين سنة ولم يغسل غديليه شكرينش خمسين أدونية بيسبب وانت قبضي وانت قفش بس يدي شكرا خمسين دي وانت قفش كأو أن الله قوي هذا أجلتا هذا غديليه سبحان الله وقاجة ولا ما سواء ولا زقد قموك وسيزمت أبتا سيسن أبنى فنكو لأغفارة وقم من زمه sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ya baka fatahiyar wasu ya baka fatahiyar tufafin ga kuma ka tsaftace shi akwai malaman da suka wani tafsiri suke cewa wasu ya baka aiwa kalbaka tarihin tafsiri ne wanda yake bayi da magoya baya siyab asali a fassara abu a zahirinsa in kana da abin da zai ɗauke abu daga zahirin fassararsa to sai ka kawo dalili in babu dalili ka bashi a zahirinsa wannan yana ga cikin kawai da tashi rawa abu dawu daga radiyallahu rawa anhu an annabi sallallahu haqqun ala kulli muslimin ai wajibi ne akan kowane musulmi an yarda shi da fi kulli sabati ayyamin yawman yarsil fihi ra'sahu wa jasadahu wajibi ne akan musulmi kwana bakwai wanka kasantaka a musulunci to musulunci ba zai anshe ka ba idan kai sati ɗaya ba ka wuce sati ɗaya kai wanka ba ya zucilu ra'asahu wa da mutum alal akalli ya wanke kan sai wanke jikinsa kaga duka jiki kenan kai da jiki sati guda sati guda kai wanka to shi ne wannan mutum duk abin da ake ciki kazantar mutum kai ya wuce sati biyu wankawa sannan kuma gashin mara gashin hammata Gashin baki kada mutum ya kwana arba'in bai taba su ba ya wuce kwana arba'in bai yi aski ba shi ma an hana su wannan tukta ce ko ku duba abin sai aka masa tauki ku duba wannan ban shawar sai aka ce saba'ata ayyamin ya zaɓu man ya zaɓu wata rana sannan a wancan hadisin ibn abbas radiyallahu anhu ma cewa annabi sama ya tikitin hasta waɗannan gasu kwana arba'in da shi ma sai aka sa kwana ka gidi yana da alaƙa da ne da lokaci ana koya ma musulmi ya zama hatta a tsaftace ya zama yana da tsari kuma ya zama a cikin lokaci yake yin wannan abu Ku Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu wanda suke da kazanta Allah ya sa su daina kusannan nan kazanta ba ta da alaƙa da talauci kun gane wasu sukan kafa hujja da talauci suke tsafta babu alaƙa tsakanin kazanta da talauci kana iya samun talakan da yake da kayan su ɗaya ko biyu amma kullum ba za ka ga wallan shi ba zai tabbas za ka ya wanki inda soda zai wanki kayan shi ma dai zai samu soda ya wanki ai soda tana da aka ko hmm. in ma duka ya kasa samun zai iya samun ah, abin da magarya ko